Baba dole za mu amsa maka karkai damu barakatu masu sauraron wannan shiri mai albarka na wannan rayuwa barkanmu da warhaka barkanmu da arzikin kasancewa da juna a cikin wani sabon shiri shiri tilo shiri da yake tattauna matsaloli na yau da kullum danganin an gudu tare an tsira tare shiri ne mai taken gyara kayanka wanda baya taba zama sauke maraba shiri ne bulali ya kan hanya fyaɗe yaro fyaɗe babba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 ka taimaki waɗannan tashoshi masu albarka da dukkanin jagororinmu da ma ma'aikatanmu baki ɗaya ka ɗaukaka addinin musulunci a duk inda yake a faɗin duniya ka ƙara mana soyayya ta fiyayen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masu sauraron shirin wannan rayuwa a karo na biyu assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu kamar da aka sani sunana asma'u sadiq asma'un kano da jigawa har kaduna da katsina da kuma abuwa da kuma abokin tiritiri ai malama asma'u duniya ce ni ba ce ko ina na shiga in dai kana da rediyo kana da waya a hannunka to insha Allah za ka yi kicin saduwa da ni amin amin to kamar yadda aka sani malami su dan masani har yanzu muna cikin shirin wannan rayuwa kuma alhamdulillah mun kwashe yau na mako na biyu kenan wanda muke tabbatu akan yadda za a inganta zamantakewar aure hmm. tun daga farkon yadda ma auren yake da yadda aka tsara auren aka ɗauki ɓangarori laifuka kala-kala da na mata da na maza da na mutanen gari da na duka da kowa da aka yi tarayya kowa aka fitar da shi bayan an fitar da batutuwa kala-kala kuma aka zo aka yi batun yadda ita kanta soyayya take ma da yadda ya kamata a ce al'umma sun kula da ita da yadda muka muke yin koyi dama da fiyan halitta nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda muka samu manya-manyan mutane masu daraja a kasar nan a garin nan wanda suka shigo suka ba mu gudunmawa kungiyoyi iri daban-daban duka kuma a ƙarƙashin wato kungiya mai haɗin gwiwa ɗaya wato ita kanta amwa ta matan musulmai na Afirka inda akwai kungiya ta markas kulafa'un rashidin hmm. da ita da al'umma ta suma sun shigo kuma yau ma muna tare da su a hannu guda ita kanta akwai my din ita kanta ita ma wannan babban kungiya ta shigo duka dai saboda a gudu tare a tsira tare kuma a faɗakar da al'umma akan abin da ya shafa aure da irin dokoki da Allah subhanahu wata'ala ya kawo su a game da abin da ya shafa aure to masu sauraro idan ana biye da mu mun samu bakuncin manyan malamai akwai shi kansu malam mahinaniya. Allah ya saka masa da alkhairi akwai malam Bashir Daurawa wanda ya shigo a jiya muka fara tattaunawa kuma a yau ma wani uzuri ya sa bai samu damar shigowa muna neman afuwar kuma sauraro in dai ana cikin wannan shiri alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu ƙara dawo da malam domin ƙarasa kwantan ragowar tattaunawa da ake yi da shi kuma a yau ne muka ce za mu su kansu kungiyar ita kanta markaz kulafa'un rashidin za su shigo domin mu rufe wannan shiri to su ma daga cikinsu akwai mata guda biyu waɗanda ba su samu damar shigowa ba sakamakon wani ɗan abu da ya taso na gaggawa wanda su suka je can ɗin suka wakilci wannan guri daga ciki dai mun samu Allah ya taimake mun samu ita kanta malama Aisha Harun Yahaya da ta shigo daga ita wannan kungiya mai daraja malama aisha mune ne miki lale marhaban a madadin masu sauraro da daukacin abokanan aiki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to kamar yadda wato muke ta tattaunawa malama aisha muna magana ne akan makomar mata musamman matasa da mazan da matan kamar yadda faɗa ta gabata mun kalli kowane ɓangarori kuma an ba da gudunmawa sosai to ban sani ba ko akwai wani ɗan tsokaci da zaki akan su kansu zamantakewar kamar yadda kullum ake cewa shi miji shine shugaba kuma shi miji yadda ake tafiye da al'amuransa abu ne mai mahimmanci kuma shi jariri ne sannan kuma akwai abubuwa da mata sukan yi amfani da su wajen karkato da hankalin wannan mai gidan duk da malam ya ce ba a samun ɗari bisa ɗari a kan soyayyar namiji wadda zai iya bawa matarsa amma sakamakon waɗannan abubuwan da ya kamata a ce mace ta yi na kula da mijin da ba shi lokacinsa da damarsa da biyayya da kula da yaransa takan iya samu ma abin da za a iya cewa ta samu ma ɗarin ma ba tare da ta samu ba to ban sani ba ko akwai wani karin haske da zaki kara yi wa mata musamman da ake fama da matsaloli hmm. na auratayya hmm. na abubuwan da muke ta gani yau a ce kaza ya kashe aure yau a ce kaza yau a ce kaza mun san karin haske da zaki kuma ba ma sauraro dama su ma domin su shigo su ma kwana biyu ba su shigo ba ya kamata su shigo su yi tambayoyi da sauran abubuwan da yake a cikin wannan shirin bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله نبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم wa masu albarka ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to amma alaikum to ni abin da zan faɗa game da abubuwa da za su kawo suna na Aisha harun yahaya kamar da dai Hajji Asma'u ta faɗa mm. daga Markaz Kulafa a Rashidun kamar yadda Hajji Asma'u take faɗa game da ana magana ne akan zamantakewa yadda za a ga cewa an kawo gyara saboda an daɗe shekaru da yawa ana fama kullum aka zauna ban da matsalar zamantakewa ba abin da ake faɗa mata su nasu maza su nasu an rasa waye zai rinjaye a ciki to ala'ayi halin dai abin da dai guda ɗaya ne mm. shine cewa ita harka ta zamantakewa harka ta aure aure shi yake kawo zamantakewa tsakanin mace da namiji yayin da aka yi aure kafin a yi ma ya zama cewa an saka Allah a rai wannan shine babban abu ka abu auren a saka shi a rai cewa ibada ce idan aka ce ibada ce duk abin da ka ɗauke shi ibada to ko ranka baya so ko yana so zaka yi shi haka yake so idan aka saka wannan komai zai zo da sauƙi to matsalar da ake samu da take bijirowa din gaskiya kowanne daga matan hammazan akwai kowanne akwai manufa a ransa shi yake kawo wa'annan matsaloli ke yanzu mace an ce in kin aure namiji ki masa biyayya so babu ruwanki ke dai biyayya nan ita kika zo yi kuma ibada kika zo yi mm. yanda wata ran zaki tashi ki ce ai kullun zaki tashi ki sallah guda biyar a rana in ramadan ya zo ki azumi to haka rayuwar auren nan ya kamata cewa duk abin da kika gani fa za fa ki daure saboda kina ganin ibada ce to abin da yake kawo haka auren dama ana yin shi ne da wata manufa shi yasa zaka ga cewa da mace ta ga dan wani dan slide dan kuskure mm, ko mm, mm. haka sai kaga ita ma ta ce bari ta daina abin da take yi to abun ba haka yake ba idan idan aka zamantakewa ta faru kina tsakanin ki ke da mijinki ko ya Allah ya ce shi ma ga nasu haƙoƙin da zai yi misali ko da bai cika ga ba ruwanki Allah shi ma umarnin Allah ne ya bashi umarni saboda ka in bai yi ba Allah ubangijin nan shi zai kama shi da laifi Baki ba ba ke zaki kama shi da laifi ba kuma ba ke zaki hukunta shi ba ke dai ke maki na wato ke dai ki cika naki ke dai ki cika naki wato malama ban tare ki ba kina eh. nufin cewa misali kamar wasu matan da rigingimu suke hada su da mazajen su eh. sai su sauke wani nauyin mazan su ƙi su ma matan sai su ƙi yin nasu ki ce laifi ne ya kamata a ce ke eh. dai ki sauke naki ko da shi ya ƙi shi ke ƙi naki ko da shi ya ƙi shi din mm. sai ki sauke naki to wannan yana kawo sauki a al'amura kullum idan baya kyautatawar ke kina kyautatawa mm. ko mutum ko shi ko da ba za ka ce shi dan ba za ka hada shi da kowa ba amma alayalan duk yanda mutum yake ai mutum dan adam ne kullum kana kyautata masa kana kyautata masa ai zuciya an ce dama tana son wanda yake kyautata mata mm. to misali yana taimaki miki abin yana ce miki abin ke baki kula ba wallahi da kanshi zai zo ya ji jikinsa ya bashi ya ce kai fa wannan baiwa Allah yau fa ina yi mata kaza bari in daina kunya da kansa ta kunya da kanshi za ta kama shi mm. ba sai kin zo ke wani kuma in kika zo kika basa tijara sai ma ya ci gaba da yi ya kara to haka abin yake ala ai hal da shawara da zan ba mata ko kuma magana da zan faɗa ta faɗakarwa cewa shi wannan ja'in jaɗin ba zai yiwu ba a ce in bai kyautata miki ba ke ma ba za ki kyautata ba mm. haka ma bai taso ba ke dai ki ci gaba da yin ibada kiki kuma Allah ubangiji da yake ibadan nan dan shi ya sani shi zai taimake ki shi mm. zai karkato miki da halinsa in ma wani abu yake yi sai ya ga ya daina din a mm. dalilin wannan kyautata da kika ci gaba da yi ba ki kalli komai ba ko a harkar rayuwa ce kana hudda da mutane in dai kana yin abu dan Allah wala kullun ranka zai baci zai baci to wata ran za yi farin ciki hmm. saboda za a ga cewa baka kalli komai ba ka rika yanda basura suke ta ka rika ubalukin abubuwa hmm. idan kana hmm. irin wannan to sai ka ga al'amuranka suna sauki kuma mafi abu da mutum zai yi mafi inganci da zai a rayuwarsa ya zauna lafiya a wannan musamman a wannan duniyar tamu da wannan lokacin namu mm. wallahi ka saka Allah a ranka duk abin da zaka yi ko da ƴan uwanka ne ko da makotanka ne mm. ka nuna cewa kai ka sa a ranka dan Allah zaka yi abu so duk abin da zaka yi shi dan Allah baka taba zama disappointed gaskiya yanzu ko alheri ne kake mutum kana bashi kyauta kana zai zage kai maka waye kai in ka san Allah kake wallahi ba za ka damu ba ko a jikin ka ba za ka ji a gaban sai Allah ya eh, to haka shi ma zamantakewan take idan kika ci gaba da yi ga da zaki samu a wurin Allah shi shi kuma wannan mijin naki zaki samu ɗaukaka a wurinsa mm. haka abin yake akwai wanda wani da yake cewa shi har kunyan matarsa ma yake ji daga baya mm. saboda yana kyautata tana yana bata mata din yana bata mata ita kuma tana ta kyautata ba ta ganin abu to kun gani me yake haifarwa alkhairi yake haifarwa wani lokacin malama sai sun yi wani auren ma suke ganin kamar irin haƙurin waccan wai idan aka karo aka yari eh hakan ya kan kawo da ta ga irin ba za ta iya ba eh. kin san anan mafi aka akasari maza a mm. wannan irin guraren sun fi fahimta cewa ashe mata ta kaza ba karamin haƙuri take da ni ba saboda wanda ya karo zai ga cewa dan kankanin abu kalilan ba za ta iya haɗiyowa ba ta haƙura da shi ita da ma ai matar da aka fara take a cikin gidan misali duk da dai alhamdulillah dai ba za ka kushe waɗanda suka shigo daga baya din ba hmm. amma in aka samu yanayi yanda ake so matar da aka fara da ita daga fari ita ce ta rufin asiri ban ce mata ka su yi min cawada ban ce wai wacce ta shigo daga bayan ba ta rufin asiri ba ce ba amma aka samu dace din yanda nake faɗa hmm. idan kuna zaune da mijin aka yi aure tun farko auren saurayi da budurwa ana tare a faɗa a tashi ke kina ta ɗaukan haƙurin hmm. to kina ta ɗaukan haƙurin yana taimake miki komai kina wannan tufa duk ran da ya auro wata wannan fa haƙurin da kike ita fa ba za ta yi shi ba saboda abin da yasa ta zo dai ma shiga tana da ce in waccan ta hakuri da kai ni fa zan yi ba zan yi hakuri da kai ba abin da yasa mm. ita da ta shigo ba ta san irin hakurin da ta yi da kai ba kuma ta fi ta sanin halin shi mm. so sai ta ga cewa wannan mutumin na aure shi dan yana da mata wata ilma baya wa matarsa haka duk wannan tunanin shi yasa nake ce miki an sa abu a dai dan Allah mm. ita wacce za ta shigo din ita ma zuciyarta ba ɗari bisa ɗari bane ba zara ta rika tunanin ko wani abu ya mata sai ta ce ai uwar gidan ma wata ba haka yake mata ba ni ce zai kaucewa haka eh bai san hakuri ne yasa mm. da akwai matar da na sani babban mace ce kuma babban mutum wani mijinta babban mutum ne so ita wannan matar Allah ya jarrabe su ita da mijinta duk matar da ya aura ba ta dadewa sai ta fita kuma sai ake cewa ita take koran su sai ake cewa ita take koran su ita kuma hakuri ne ya zaunar da ita mm. to kawai ran nan sai take ce mana ai hakurin da nake yi ne su ba za su iya ba saboda mu ni na riga na ji ana a ita take koran batar to da wani zance ya zo akan wata gaba sai ta ce hakurin da nake ba za su iya ba to a gaban ido na sai wani abu ya faru a gidan ina gidan mm. sai na ga cewa lallai wannan matan kan hakurin nan da take yi <laughs> ba mama ta duka ne za su iya ba kaga kin ga ita da yake ta san kayan ta tun farko aka zauna eh. ta yadda za su zauna ta amince da irin halin sa kin ga kenan kamar da malama yayi magana cewa da aminta ma ka aminta cewa za ka zauna da wani za ka zauna da wani eh da halin yana fitowa halin yana fitowa malama kin ga wanci ga samarin yanzu da yan mata eh. za ki ga halin kamar baya bayyana sai an yi auren to ai ba duk ƙarya da ƙarya ce <laughs> wallahi ita ƙarya shi ƙarya to kuma an ce ramin ƙarya ƙurare ne kuma shi aure dama zaman gaskiya yake bukata yanzu malama akwai matar da na sani sun yi aure a wani gida take a zaune sun yi aure har yanzu yanzu sun doshi wajen wata nawa amma har yanzu kin san bai taba ganin babata sun je sun gaisa ba saboda ƙarya aka tsara bai taba ganin babu bai taba ganin ta wata ta nuna kenan ba wata ta nuna ba a wani gida ake renanta kuma gidan da ake renanta suna da abin duniya to kawai aka ake tafiya saboda iyayen talakawa ne kwata kwata ta ajiye ta ji ta ajiye yanzu an je gabar da shi kadamin yana faɗa cewa ba shi fa ya gane ma dama wancan gidan cushe tai shi eh. har yanzu baka hada shi da ba kuma yanzu ya ba saboda ba dan Allah ya aure ta ba shi ma to shi ma ai ba ya ga wannan gidan to ai shi hatta mahaifinta da yake ta hada shi da mahaifin ba neman auren ma kwata kwata um, uh, malama ba a sa wayancan ba su kansu gidan da take dan auren ma irin irin kamar a wulakanci suka yi auren amma ta yadda duk wulakancin da za a tunda ta su da wannan gidan a ce a cikin gidan daga gidan wani take wallahi a gidan malama ma kamar aiki haka take da amma saboda shi ne gidan eh. yana da kirki sai mai da su kamar iri ɗaya a eh, gidan eh, amma ɗan gidan da ƴaƴan gidan da matan gidan bishi da suke mata gori da mata yadda ki dai ki kai su gidan gidan ku mana kaza eh. wallahi har yanzu malama an yi auren wallahi abin da yake ga mai ce wallahi asma'u har yanzu ban taba ganin mahaifinta da da mahaifiyarta ba to to shi me yasa yaje ya aure ta dan mahaifinta da amma mahaifiyarta zai aure ta ai a haka misali haka ta gaya masa cewa oke a haka ta gaya masa eh haka ta gaya masa shi kuma ya so ya zo ya aure yar babban eh, mutane yar babban gida to iyayen fa kin suka ce uwan su ne yace wallahi har gidan ya sha kai ce akwai lokacin da ya kai ta da azumi eh. suka suka dan siye siye ta ce ta je gidan yan uwansu sai musu siye siye da waye aka tafi aka kai eh. yace wallahi bai san gidan iyayenta ba to yace to kai yanzu ba kai bincike ba shi ma kuɗayin ne duka ya kai ya kuɗayin ne ya shi to amma haja asma'u mm. shi yasa ake cewa an za a aure a aure dan Allah ko akan bola ka ga mutum in ka gan shi ka aure shi ka aure shi soyayya ce ai to amma shi sa ne shi karya da karya ce take haduwa mm. wani ai ba wai ƙyar ya je ya aura ba gidan ya aura kin gane mm. auren gidan yaje yayi to saboda haka shi kawai yana ganin yar gida ya aura ko ma mace ko ma ce ko wace ce dai shi dai a ce ya auri yar wani mm. ko ita kuma tun da kai kana dan talaka kai ma kana so ka ji daɗi shi yasa ta boye shi yasa ta ta boye abin saboda su kuma masu halin in suka tashi yar mm. talaka ko me kyanta ko ta kai tsada a kyau in dai a gidan talaka take to ba za su aure ta ba yawanci gaskiya ana fama to abin da yake ka irin wannan ƙaryar kenan eh abin da yake ka irin wannan eh abin da yake ka irin wannan ƙaryar kenan shi yasa ita take jin kunya ta nuna iyayenta kuma ta ga ga dadi zai yazo misali haka ne na ga malam Hamis yana motsi da baki ko zai tambaya gurin malama. malama Aisha akwai wata gaba da kika tattauna eh. dangane da idan namiji yana bata mata eh. mace to ita kuma ta kyautata masa mm. duk da yake da misali wato yana bata matan mm. ita kuma ta ce misali za ta ke ta haddin aure misali ta dinga fita ba tare da izini ba da sauransu na ga akasari akwai waɗansu ɗabi'u da wasu matan suke yi irin wannan sai ka ga su kuma maimakon shi yana yin abin da bai kamata ba ka ga abu ne mara kyau su kuma maimakon su zauna sai su ce su ma ba su yi nasu dan su bata masa ko su munana masa ya ji ba daɗi sai su dinga fita sakaka ba tare da wannan misali ne daga cikin abubuwan da ɗabi'un da suke yi dan su rama abin da yake musu me zaki ya cika kalli wannan abin ya yi daidai da abin da ka faɗa eh to wai da nace matan su ringa kyautata miji eh. ko da ya bata musu mm. abin da kake faɗa cewa matan kamar tit for tat ne eh, idan in kai min sai in kai min sai maka to ai mm. abin da yake ka lalacewar zamantakewar kenan haka saboda ita mace idan namijin ya mata abu inuwa ne ko bata fita ba ba da izinin sa ba to ko abinci ne za a yi masa a ranar ba za a kyautata a yi masa girki akan lokaci ba disi eh. eh ko ya dai ta raba a gama abinci ba wata ma akan yara za ta kare hmm. sai ya shigo a fara dukan yara ana zagin yaran a hmm. fakaita kamar shi ake zagi amma sai a fake da yara duk ana irin wannan eh akwai wayannan abubuwan da kake faɗa suna da yawa wata kuma za ka ga cewa abin da ta saba yi mishi dama da ya mata abin so ɗaya wani ma yana ta kyautatawar rana ɗaya ne zai yi abu wanda yake ba daidai ba tunda mutum ajizi ne sai ka ga cewa ita rana ita ma fa sai ta yi mishi wani abin da za ta bata masa rai to fa haka ake wannan zaman na doya da manja ko ba wanda ɗaya ba zai haƙuri ba ɗaya ba zai haƙuri ba eh to ɗaya kenan kamar yana tafiya wani abu ne da ba a so ke kuma kina biye masa ke ma kina tafiya duk ku tafi gaba duk a tafi gaba daya to shi yasa ake cewa ɗaya haƙuri ɗaya haƙuri in ɗaya abu ɗaya sai ya haƙuri. to amma in aka tafi gaba daya ai sai ai mutuwar kasko sai ai mutuwar kasko ke kin ɓata mishi shi ya ɓata miki akwai gidan da naje naje haka mm. gidan kitso ne ko gida ne haka dai naje to sai an ji ana ita matar sai ta ji mai gidan ya dawo haka matan suna da yawa ba mace ɗaya bace ba mm. sai suke cewa kan wacce ta kula shi to na san akwai batu a ranar ah. kul gobe ba da kuɗin cefane ba ko bai wani abu ba wasu matan kuma in kana tare da su in ban da aibata mazajen nasu ba abin da suke yi ya iya kawo kaza bai yi kaza ba bai yi kaza ba ni ma ba zan yi kaza ba akwai matar da in ta fita tun safe mijin na fita za ta sa kafa ta fita kamar yadda bai shi malami yau kamar yadda ya faɗa mijin na fita in yi mata magana ta ce to ai bai bar kaza ba ko kuma bai yi kaza ba to ka gani to wannan eh to su ma maza ana zuwa kansa akwai mazan masu yin haka to kuma ne kuma ta san mala'ikun rahama ga abin da aka ce a mahanga addini eh, to ga mala'ikun rahama abin da aka ce wasu matan akwai jahilci hmm. wasu kuma ba jahilci bane tun daga alhamdulillah gidajen rediyo kafafen sadarwa malamai suna ta wanda ko baka je makaranta ba hmm. malaman nan suna kokari ana ta faɗakarwa ke dai ki ba aure ko me miji zai miki ki ba auren nan to amma yanzu wata in kika ce mata bi mijinta sai ta ga kaman kin faɗa mata bakar magana na kama haka ne akwai da ma ji an ce da aka ce aljanna miji tana karkashin tafinta ta ce to ya tace din ba ba ni akwai wacce na sani har sako ta yi kawai ni dai ba zan ambata sake maimaita ba saboda shi sako ba abun faɗa ne ba ita akan da aka ce mamaki ta yi ma da aka ce wai eh, mata sun fi yawa a wuta to Allah ya sa mu da ita wai mamaki wai mamaki ma ta ko ya kamata koma makaranta bari mu je mu bari mu karbi sakon talla idan muka da sauraro mun mu da gare kuma an kawo eh. ka goda zamani ka The Institute for Continuing and Innovative Education, Kano University of Science and Technology, WIDO, is inviting applications from the general public into the following part-time degree programs at the WIDO and Kerfi campuses. Bachelor of Agriculture, BSc Geography, BSc Ed Geography, Mathematics, Physics, Agriculture, Chemistry and Biology. Applicants with 5 O-level credits in the sciences, with or without JAM, are eligible for level 1. Direct entry applicants with national diploma NCE and IGMB in the relevant fields with upper credit and 8 points respectively are eligible. However, applicants with less than upper credit and 8 points may also be considered. Log on to the university's website on iciekustwoodle.edu.ng to make a payment of 10,000 naira and proceed with the online application. For inquiries, call 08093028631 and 0803616 Four zero nine zero. Announcer Professor Abubakar Musa, Director, Institute for Continuing and Innovative Education, Kano University of Science and Technology, Wado. कल की नहा maganin lalura Tuma da la masu sauraron wannan shiri ne albarka na wannan rayuwa a wannan lokaci a wannan babban zaure inda muke tattaunawa akan matsalolinmu wanda kuma muke ta magana dai akan zamantakewa kuma har yanzu dai muna tare da ita kanta babbar malama tamu malama Aisha Harun Yahaya daga Markas kulafa'ur Rashidin malama kafin mu je karɓar sako tun so ki ɗauko bayanin kin ce wasu mazan ma sai kuma muka tafi abin da ya shafi karɓar sako. da nake magana a kai mm. tunda ana faɗan dole za a yi balansin ne tunda an faɗi ɓangaren mata abubuwan da suke yi na rashin haƙuri da mazajen su kuma su rika cewa za su karɓo kansu haƙƙin da Allah ya su a wajen wusu da kansu su ɓata kansu yanci su ɗauki eh, mataki ba su bari cewa Allah ya biya ya ya saka musu ba ko dai su wannan sai su su da kansu za su nemi wannan haƙƙin nasu hmm. to su haka su ma mazan bangaren su akwai abubuwan da suke yi wanda suke jawa matan suke abubuwan da suke wanda ba na kyautawa ba hmm. saboda kai namiji ka zo durmi ka zo ka auro mace tun daga gidan iyayenta ita wannan mata Allah kaɗai ya san mutanen da suka zo suka nemi aurenta ta ki ta kai ta ji ta gani hmm. ruwa da iska ta iyaye ma su ce a'a hmm. an fi so a je wajen mai ko wata ta akwai wacce take ma rabuwa da iyayenta ta je wasu su daura mata aure ko a je kotu a daura aure ta wa namiji ce shi take so ana yin haka to shi namiji ba zai duba wannan ba tana tun tana ai karama iyayenta suka haife ta har ta girma ta shekaru a gaban su mm. suka kula da tarbiyyar ta suka yi mata komai rana daya ka zo ta ce ita ka alambar kai ka take so ta aure ka ta tafi gidan nan ana tana kuka ana lullube ta za a kai ta gidan mijin nan a haka ta je kwana biyu wata ɗaya sai ka ga kenan an zama jiki ana tare in ta tashi magana ba wanda za ta fara ambata in ba miji ko da ma a addinance haka ne in mace ta koma gaban mijinta to ai mijinta yafi fi iyayenta misali to amma duk da haka shi wani namijin ba zai duba wannan ba mm. da aka kwana biyu shikenan ya rika fito da halayya iri-iri to ita mace dama ai a hankali ake banta mace yar tarairaya ce mace yan lallashi ce wato maza da za su gane duk abin da mata suke yi inda sun gane logar mata da ba su yi musu ba haka da ba su yi musu ba wallahi mace in dai kwata ko ko ba za ka bata ci da sha ba misali da ake cewa mata suna complain mazan su ba sa ba su abinci ba sa ba su wayi wallahi ita wannan tarairai kwanciyar hankali ka zauna ka saurare ta ka bata magana ka bata lokacin ka idan wani abu yana damunta kai mata magani shi ko ba kisin ka wallahi to shine zaka winin zuciyar mace har kudin wani za ta ciwo ta yi maka wallahi sai ta ciwo wani ma ta yi maka ita mace abin da take bukata ko soyayya soyayya da kula mm. shi mace take bukata amma yayin da mutum akwai wa'anda din ai suke ciye da matan su ciya da su su yi musu ne su kai su America su kai su Ingila su kai su waye amma akwai mata da ta ce ji take kamar autar jahannama take saboda mijin nan ba shi da lokacinta kwarai ba shi da lokacinta kwata kwata shi gani yake ya bata ci ya bata sha ya bata sutura kawai shi zai tafi ya kwanaki ma ba tare da ita ko kuma in ya zo gidan ma ba shi da lokacinta sai dai ya dauki waya lokacin nan na waya ko in mai kwamfuta ne aikin irin aikin da ya danganci kwamfuta ne ya ta danna dannansa ba ruwan shi da ita ba zai zauna hira da to mata yana da matukar muhimmanci maza su rika kula da wannan mace tana buƙatar kula tana buƙatar dadashi ko ka garanta ya baci ka tambaye ta me yake damunta to amma mazan na halin su girman kai malama akwai eh. wani nau'i mai jan hankali da na ji ta faɗa eh. idan ta zo ta kawo wa mijinta abinci ta yi waye ta sau ta ajiye komai duk za ta ajiye komai ta tsara shi amma fa ba za ta zauna ba za ta kama hanya ta tafi to da aka zo ana magana ake tambaya ta dalili sai take cewa ai ita idan ta zo ta zo sun yana cin abincin sai zama da duk abin da zai gaya mata sai zama hantara ta yake wato oh, abin da kika faɗe eh, wai misali ma in girkin ba da ai eh, girkin ba daɗi ma zuwa yake ya doke ta da kafa ya tashe ta maimakon a ce misali ya rabu da ita eh. to amma misali sai take cewa ai ita wannan rashin zaman da take yi idan ta zauna ba ta samun abin da wato ya kamata ta samu na wannan abin tarairayar da kike faɗa to ya kike ya kike kallon wannan abin da nake gani ai mace dama za ki kiwace mijin shi ya kiwace ki mhm. tun da kika kula cewa in kin kawo masa abinci in ya fara ci yana hantara ki to abincin wataƙila ki tsara shi bane bai yi daɗi ba ya kashe kuɗi miliyoyin kuɗin sa ya baki kin je kin yo cefa ne kin yo abinci bai ciwu ba ko bai dahu ba ko gishiri yayi yawa ko an ji saka kanwa ta yi yawa misali ko an cika mai irin abubuwa haka to ai dole ya ji haushi abin da ya rage ke abin da zaki sai ki je ki koyi girki ki rika ta to me aikin ki amma malama na taba jin wani bayani da wani masani da yake wannan yace ba ta hanyar wato irin nuna mata irin eh, wato ka ka gaya mata maganganu ne zaka nusar da ita girkin nan bai dadi ba eh, akwai wasu hanyoyi mm. shi ma ai ma zo ga kanshi eh, idan ka sake kai mata wannan to in ta tashi gobe in da ta zuba gishiri to sai ta kara afa maka saboda wannan abin da kai to dama abin nufin dama zan zo kanshi shi dan da mm. yake hantara ta ba haka ya kamata yayi ba ba haka ya kamata yayi ba idan ya zo ya gani idan gishiri ne ya ci aka cika ya daure ya ci ko da dai dan kaɗan ne ya ci in ya gama haka bayan an nutsu ana raha ana abu sai ya ce wance ki dan rika rage gishirin nan mm, to ai ko ki dan ya ce a ta rage ko to amma ki zo kana hantaran mace kana kyarata ko ka dake ta da kafa ai ba haka ake yi ba ka tuna fa zuwa kai gidan iyayenta ka nemi izini mm. a kana dunkusa iyayen iyayenta kana risanawa ita kanta text message nawa kai mata na soyayya <laughs> kana son ta ka gama wanke mata kwakwalwa har ta yadda ta aure ka kuma yanzu ta zo ta yi girki ba daɗi ai haƙƙin ka ne ma ai akwai caterers da muke da su ka je ka kai ta ta koyi girki a wuraren da ake koyin girki mana ko kuma ka akwai wani shehin malami da naje yana faɗa yake cewa duk matar da ka aure ta in ka ji bata iya girki ba to kamar da ita gidan iyayenta ta koyo sannan ta dawo to ai haka ya fi ma mutunci da ka zo kana hantara ta kana kyararta shekara nawa za ku yi kana hantara ta kana kyararta tunda zama ne Allah ka ya san shekarun da za ku za ku shekara hamsin kullum ka zo kana kyararta kai kanke ka kyaran ma ka gaji da kyaran to Allah ya samu dace sauraro ku kira mu akan lambar waya layin maza sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar ko a kira mata su kira kan sufuli takwas sufuli shida shida biyu sufuli sufuli takwas takwas biyar ko a turo sako akan sifili bakwai sifili biyar biyu biyar uku sifili sifili biyu tara ma sauraro yau gare ku <laughs> hello salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am barka dai to ina muku fata a kai suna na abba mai salati ke kan gwanci da majalisa to mai salati ga ka a wannan rayuwa to alhamdulillah na ji ah, ai da dama Allah kuma ya saka muku da alkhairi kamar yadda ake tattauna kan cikin zamantakewa a wani ina da cewa kamar yadda Allah ya rasa mana wannan nauyi sannan kuma kai ma kai namiji ka amince da cewa duk wani nau'i na kulawa da kuma yadda layin naka to layin naka dai hello ibada ce kace za ka dora a kanka to bai kamata a ce kuma kai kafin san za ka iya ma kuskure kai ma za ka yi mata kuskure wata ce ba ka yarda da wannan ba ina ganin cewa gaba ɗaya hakan ba shi bane sannan idan kun samu matsala ku a bangaren mata daga gare mu ku ce za ku ɗauki ka. Hello? haɗuwa hmm. ma jin ka wallahi mun gode mai salati karshen dai karshen dai kusan sakon ayyaji tunda eh, yana magana ne akan idan wani abu ya faru tsakanin ku kar ku ce za ku ɗauki wannan matakan a tsakanin kowane bangare abinda kusan yake faɗa ke na gashi hmm. amma mun gode kwarai da gaske da ka. bari mu je ga mai waya na gaba hello to cikin shirin wannan rayuwa kai tsaye daga nan dala fm muryar zamani da muke magana kai tsaye layin na ya katse a kodin sako daga nan ta ce daga ah. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. yawwa barka da yaki an ta asma da farkon kun shi lafiya suna na Khadija lafiya lau ɗaya da cikin matasa ɗan ƙungiyar matasa da na sannan duk mun ji maudu'in da kuke tattaunawa tun da wancan satin har zuwa wannan satin a jiya da shekaran jiya malam ya yi batu akan wani abu da yake faruwa akan mata da yan mata da kuma masu gidan aure amma ni na fito danganta abin ga iyaye saboda yayin magana akan zaki ga mace lokaci ɗaya ta je gidan miji duk ta zama ta wani sake gaba ɗaya duk ta sake miji kuma yana fita waje yana ganin mata da ɗaɗɗaɗɗan a gyare kuma in ya zo gida ya zanta wani iri to wannan abin yana ƙalubalanta ga iyaye da tun daga gaban iyayenta zaki ga a gida tana wani irin shiga ko tana wani irin tafiya a ce sai za ta tafi unguwa sannan za ta gyara jikinta ko kuma sai saurayi ya zo sannan za ta gyara jikinta kuma uwa tana kallon ta ita ma uwa ga irin shigan da take yi kuma wannan kalubalen ga iyaye ne inda yana kuma jan hankali ga iyaye da kuma lura da ƴaƴansu ga irin shigan da suke a gida da kuma irin da da suke sannan kuma in sun zai gidan miji tun da halayyar uwa shi yarinya za ta ɗauka in sun zai gidan miji su dinga kula biyu da irin wa'annan abubuwan da malamin yin magana a gabatun alkhairi gare da je da yan basa da su malama da malama kin ji shi karin haske da tai mm. da take cewa iyaye ne ya dama kuma kaga ita ce ita ya ita ce fitila uwa da inda ta haska nan mutum zai sa kafa mm. Allah ya samu dace wannan sako daga sajida ta ce assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi an ta asma'u ina da saurayi muna soyayyar mu lafiya babu matsala har magabata sun san shi ana dab da tsayar da maganar kawai sai kaddara mahaifana suka rabu sai hakan ya bani matsala a soyayya ta ina matukar ƙaunarsa amma yanzu dalilin rabuwar ya gudu don Allah a bani shawara. ka ji fa abin malama kin ji me ya faru eh, to kin ga da sun ya kamata a ce kina kuna gab da aure iyaye su ringa aure tunda aka kai aka sami ya wata za a auren ai ko dan darajar wannan kuma gashi har ta samu miji wanda za ta aura ai ko wani abu ne sai a mai da wukar gaskiya mm. gaskiya wannan abu da ya faru in dai ta bangaren uban ne to dan Allah amma dai zamu ce bai kyauta ba in kuma ita ma shi ita rabuwa aure ba bangare ɗaya bane ba wani lokacin matan ma da kanta ita take iza abu in kuma shi uban ne ya ga ya gaji da ita ya abin nan ɗinta ya kamata iyaye a ce in dai kana da ƴaƴa har suka kai wani munzali ko meye kuma sai ai abu da ake yin shi yau da gobe ya kamata a ce ma ya dusashe kowa ya saba da shi mm. ko wata matsala ce ake ana yara har aka girma har aka yi yadda za ta yi aure ya kamata a ce an saba da wannan ma matsalar gaskiya gaskiya to da Allah iyaye su rika amfani da irin wannan abu dama in sun ga ƴaƴansu sun girma ko da wani abu ya faru a dinga dai hakurin nan dai a dinga haƙuri ana zama da juna din tunda yana kawo haka wannan matsalar da yarinya ta faɗa hatta 'ya'yan da suke aure a gidan mazajen su matsalar tana shafar su ko da ka aurar da ɗan misali uwa da uban kawai tana gidan mijinta sai kawai ya ji mamanta ta rabu da babanta shi ma akwai matsala da abta yi motsi kaɗan zai ce ai mahaifiyarki ma ga abin da take a gidan shi yasa baban ki rabu da ita eh, sai sun goranta iyaye maza da Allah su dinga haƙuri a dai dinga haƙuri a dinga haƙuri Allah ya sa saurayin nan yana jin mu eh shi kuma yana ji ya haƙuri ya dawo ai kuma rubuwa aure akwai ta kaddara akwai ta kaddara shi aure abu mukaddari ne in Allah ya kaddara sai an yi sai an yi kuma in ce sai an rabu sai an rabu ko ta yaya eh. wasu ana zaune lafiya ma wasu sai kaga har ana kuka aka rabu haka ne kuma wasu an rabu ba a so sai ka gani eh saurayin nan shi ma bai dauki mataki mai kyau gaskiya amma alaikum assalam wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullah na hello? An manyan malamai barkan ku da rana da fatan kun tashi lafiya. Ɗalibai dai barka dai. Malamai dai da sama a wannan shiri na makaranta ne. Eh to ga malamai su malama Aisha ba. ne da malaman da Alhamdulillah sunana da bangire Na'am. Mai caji? Yau wallahi nan naka ba ma ji sosai ba. Kuna tare da ni? Yau yanzu muna tare da kai. na ce ni dan karin bayani kan su wa'annan manyan malamai shi dangane da abin da naji an tattauna to ni abin da nake so su karin bayani a nan shine mm. wanda za ki ga kamar misali mata da miji za ki ga tana yawan shiga cikin wani hali amma duk ka kan masa me yake damun da kai kuke ne abin da yake faruwa mm. za ki ga za ki ga kawai amsar da kawai ba komai ba komai kuma kai kansa ka sani cewa akwai wani abu wanda ba za ka iya sa ba kuma dai ban sani ba yake faruwa amma shi ne jami'ar hadan shi da Allah wani irin jihar kaza ne da za ka tashi gaya wa mutum amma kuma sai da nan zuwa tana gaya mafi kusa da ita ko kawa ko kuma da irin ka je gida ta ga nan da gaya wa mahaifiyar haka yadda ina ganin kusanci ya da mahaifiya kamar ya kusa tsakanin kusancin ya da uba wannan shi ne da karin bayanin da yake so idan Allah da annabi sunana baban gida mai kai daga unguwar Kaduna yi a cikin to yana magana ne malama akan wasu da abubuwa suke damun su hmm. za ka ga mace tana kunci a gida abu ya dame ta ko wala Allah mijin ne mata ko aka san hakan eh ta tambaye ta cewa me yake damu ta ce ba komai amma sai ta samu wata kawarta ta wanda bata kai ma ta gaya mata abun ba sai ta gaya mata hmm. wanda jan hankali zaki irin wannan ya kamata a ce abin da yake kawo wannan hajji a samu ka tsaki ba zai fa mijin ne inda har sun zama akwai cikin alaka sun zama very close ba yanda za a yi ai kawa abin da ake nufi da kawa cewa kun zama klas ba ka ɓoye juna abu kuma sannan tana share miki hawayenki to ya za a yi na miji ya za a ce miji har bai samu alaƙar da matar shi za ta gaya mishi matsalolinta ba akwai matsala akwai matsala tunda har bata samu damar da za ta gaya mishi matsalolinta ba sai ta je ta gaya wani cewa bai saki jiki da ita bane inda ya saki jiki da ita ba matsalar ta ba ma har ta yan uwanta da kowa da kowa za ta iya zuwa ta gaya mishi ni da mm. ina ganin laifin mijin ne ko in ce laifin maza ne da ba sa sakin jiki mm. da matansu cewa akwai wataƙila abin yake damun ta din in ta gaya mishi ma wataƙila ya wasale ta ko kuma zai ɗauki wani mataki a kai ba to ai abun mamaki ne ma a ce wai mace ba za ta iya gaya mijinta abu ta kuma ta je ta gaya kawarta mm. to kin ga ta fi zama close to kawar kenan akan mijinta ko ba haka ya kamata ya zama ba an samu gidi mijin da shi ne yake da laifi gaskiya tunda bai saki jiki har da za ta iya faɗa mishi damuwarta ba tunda auren nan aka yi aka ce idan kika aka aurar da mace ta zo gidan mijinta shine sama ma da iyayenta a komai to in dai har ba za ta iya gaya mishi abin da yake ta ba har za ta fita ta je ta gaya wani ba ma iyayenta ba ta gaya wa gaskiya akwai matsala layin naku mata hello wa alaikis salam Ina muku fatan alkhairi. Muna amsawa. Yawa, ki rage saitin rediyon ki can ki rage ba sai kin dinga jin kanki ba an ba ka ba za a samu yadda ake so ba. Yawa. Na'am. Ina da malama Allah ya saka da alkhairi. Amin. Muna jin wannan muna fatattuwa ina ilimantuwa da wannan shiri Allah ubangiji ya samu muku da alkhairi to mun gode To ga saƙonni ne ke assalamu alaikum an ta Asma'u barkanku da wannan lokaci gaskiya muna godiya da wannan shirin yana faɗakar da mu fatan alkhairi a gare ku Allah ya maida malama gida lafiya sako daga sa GK Ko muna godiya sosai ah, da wannan ɗan kabarin mu ji layi na gaba Hello hello salamu alaikum na anduwa muke tare na hello to hello yawa muna jin ka yanzu mm. ah, gaskiya wannan shirin yana kayatar da ni kuma abubuwan da kuke suna ba ni nishadi sosai to na'am Allah Ubangiji ya mana jagora. Nishadi, nishadi kawai ba dan fadakarwa. haka. Eh, to ya za ka yi da shi? <laughs> Ila akwai kalmomin da aka faɗa nan masu ya ko? Yanzu shi nishadi wani lokaci sai dai kila yana ta'ammali da kawai ka ji shi ka samu nishadi. Shi nishadi ya lokaci da ka gama ji shi ya wuce. Ya wuce. <laughs> Kuma so muke ya zama cewa hmm. an samu ilimin kuma an amfana. Eh. kuma abubuwan da ake an gyara gaskiya mm. ne gaskiya ne eh. to mu je dan masani amma kila samun tsabar jin daɗin ne da faɗakarwa ya ta yake tashi soyayya dan kalmomin soyayya ne da yake zo cikin ma ya faɗa baya ko jiya yalo eh. muna tare da ne ya zuga mana hazu Aisha ce daga Haidaya to malama Aisha ka kiga malama me gudunmuwa ke a cikin shirin wannan rayuwa a cikin shirin wannan rayuwa na'am ni abin da yake faruwa da ni a karin na haka kan maganan da malam a sai na'am gaskiya ni su mutu na fara yi cewa zan ɗauki mataki abin da ta faɗa cewa mata ta ringa haƙuri na yi haƙuri na yi haƙurin ba abin babu kai ai ni ta ban dariya ai biki fara haƙuri ba na'am muna tare da ke ayya yanzu ma za ta ce yanzu ma wani abu malama na so miki wannan tambayar gaskiya idan mata suka yi haƙurin irin waɗannan masu irin haƙurin ya za su samu kansu ya me zai faru me ya kamata su yi a gaba <laughs> ai shi haƙuri an ce ka da inda aka ce ka yi haƙuri hmm. eh, yana tare da nasara to in baka haƙurin ba ma ya za ka yi gaskiya idan ka haɗu da botsotsan miji kullum ne maka fitina ne maka fitina hakuri shine sauki a wurinka wani malami in baka hakurin bautar ma sai ya buge ka malama wani malami ya kore ta ya watsa maka kayan ka waje wani malami ya faɗa Malam malama ban tare ki ba ce eh. idan mace ta yi aure eh. ta kai shekara bakwai da aure eh. yace lokacin za ta saka kafa za ta fara hakuri to zai iya yiwa in nan wanda ake aure yanzu a kowane sako yawa a kowane sako shi sai ta ga yi eh. wata dariya eh. dariya da nai eh. ta tausaya mata hmm. ta kuma tunanin cewa ba fa a fara ba ba a yi komai ba da yi haƙuri ba a yi komai ba sakon ke so in haɗa da shi malama ban sani ba ko za ki haɗa sai ki bayani a kai gaba da tunda matsala ta yi daidai hmm. ta ce salam barkan ku da aiki wallahi wannan rayuwar aure ta yanzu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mm. ni ma matsalar da nake samu a nawa gidan ba dama mu samu sabani da shi sai ya je gidansu yana faɗa hatta yayyansa mata da suke gidajensu sai sun sani kuma duka duka da yin auren wata bakwai kuma sai mahaifiyarsa ta dinka nuna ɗanta ne da gaskiya dan Allah menene mafita mutum ba mutum hakuri ake gaskiya dai mafita an aka ce ai hakuri ba wai in aka ce ku aka ce mace ta yi hakuri ba wai an cuce ta bane ba kuma inda za a zauna a wuri muku matan da suka yi hakuri da rayuwa auren kuma suka samu nasara a gaba mm. za ku sha mamaki dan akwai wata wacce ake ta cewa ta yi hakurin ta yi haƙurin ta ce to hakuri yaushe za ta yi ta haƙuri aka ce ki yi haƙuri idan kika yi hakuri wata nan gaba ƴaƴanki sai Allah ya ɗaukake su wai har yaushe za ta zauna har za ta yi ta haƙuri har sai lokacin da Allah zai ɗaukake ƴaƴanta akwai tarihin mata da yawa da suka samu rashin zaman lafiya a gidan mazajen su ko kuma aka wulakanta su aka tozarta su amma daga baya wasu ƴaƴansu ma manyan mutane suka zama Mm. malama wannan kalmar da bahaushe yake cewa mai hakuri yakan dafa dutse bayan Allah ki ci gaba da hakuri kar ki gaji mm. Allah ubangiji yana tare da masu hakuri. faɗa ce a ƙur'ani aka faɗa ce wa inna Allah ma'a as-sabirin mm. in dai har kin yarda da ƙur'ani ke musulma ce to kuma in har kin yarda cewa wannan kalmar daga ƙur'ani ta fito cewa Allah Ubangiji ya ce yana tare da akwai babban sakamako da zai wa masu haƙuri shi ya sa tun farko daman da na fara buɗe wannan magana tawa nake cewa mutum ya saka a ran shi dan Allah yi auren nan mm. ya saka ibada ce ba muna yin sallah ba muna yin azumi haka ne ko ba dole ne mu yi shiga ko muna so ko ba masu ko ba ka da lafiya zaka tashi kai azumin nan yanzu musa ai eh, dama aka ce akwai hakuri akan hakurin kashi kashi uku ne kashi kashi ne akwai hakuri na ibada da kuma na rayuwa tsakaninka da mutane haka mm. to shi kan ibadan ma kanta hakuri inda za a ba mutane dama wani ma ba zai sallah ba wala inda ta aka yi ko azumi a ce kawai Allah ubangiji ya halice mu to amma ga wasu ibadu da aka ce ayi. ko ta aka idan sai za ka samu lada ba wai wajibi bane mutane da yawa ba za su yi sallah ba ba za su yi azumi ba to amma sai aka ce an sa mana shi ibada ce dole mu yi ta wasu kuma suna ana yin ta din ne kuma saboda ibada ce kuma mu ubangijin mu biyayya mi masa to saboda haka shi ma auren nan da kike ibada ce wannan abin da mijin yake miki an ce duk mai haƙuri yakan dafa dutse kuma duk abin da kai haƙuri walla a taɓa ganin mutumin da ya haƙuri ya taɓe ba ki ci gaba da haƙuri baiwar Allah ko kuma ce bayan Allah malama ba gashi ya ce zai jarumce ka da abubuwa guda hudu ba yace eh. wa bashir sabiri eh. kuma yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi duk abin da ya faru ki ta inna lillahi wa inna ilaihi Allah zai kawo miki sauki in Allah ya da kuma duk waɗanda suke batun cewa sun yi hakurin sun yi hakurin sun yi hakurin sun ga abun bai tafi daidai ba ku saka Allah a ranku haka ne to malama muna godiya Allah ya saka da alkhairi lokaci na ga ya cika da za mu karkare shiri muna godiya sosai masu kiran mu a waya sai a tara a shiri na gaba da yardar Allah muna godiya sosai da waɗannan manyan ƙungiyoyi masu albarka da suka shigo suka ba mu gudunmawa ita kanta wannan kungiya ta markaz kulafa rashidin da haɗin gwiwa ita kanta matan musulmi ta afirka amwa da suka shigo suka ba mu gudunmawa da manyan malaman mu da suka ba da gudunmawa duka daidan a gudu tare a tsira tare muna godiya da muku fatan alkhairi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 Hamisu Musa Sidi. Da jagoran shirin Ahmad Garzali Yakubu da wakilinmu da ke social media Jamila Galadanci da ita kanta malama da muka samu bakuncin ta Aisha Harun Yahaya da fatan Allah ya mi da ke gida lafiya. Ni da na shirya shirin Asma'u Sadiq Asma'u Kano da Jigawa da Bauchi da Chad da Kamaru har ma da Jamhuriyar Nijar. Nake cewa a ci gaba da kasancewa da la FM murya zamani mu huta lafiya. Shirin warware bayani da abin da ke da muni don kaucewa duhun zamani farko da lamurin zamani ta ji wani